واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan babban masallacin juma'a na umar Dan katab da ke nan herfatar ƙungiyar jama'atin zanatul gida wai kamatar suna ta ƙasa baki ɗaya utako babban birnin tarayya abuja a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku lissafin nasarar 'yan mishan yau muna goma sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu jama'a kuka kamar jiya aka fara ramadan yau ana maganan goma na farko ya kare an shiga goma na biyu Allah ka sa kamin wutar nan ya kare muna cikin wayan da ka yanta daga wuta zuwa aljanna ya Allah duk albarkar da ake samu a cikin wannan wata muna kankan da kai muna roƙonka ga babu kurakuran da muka yi Allah ka gafarta mana bayan Allah suna ci gaba da kawo tallafi wa marayu ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhaji mahmud tukur alhaji mahmud tukur ya aiko marayu gudunmuwa ta naira miliyan biyar Allah ka saka masa da alkhairi Allah ya wa dukiyarsa albarka Allah ya wa zuri'arsa albarka Allah ya kada shi da mugun ji da mugun gani da baka kaddara sannan yayin su za su zama marayu Allah ya ci gaba da kula da su idan yana da iyaye a raye Allah ya musu albarka in sun riga mu Allah ya lullube su da rahama da mu da shi da ku baki daya Allah ya sami makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna fi dutra na tashin alkiyama makirfin ne yake dan kawo tsalle cikin Johnson to Allah ya sa ba dan biya bane Aban Shelter Aban Shelter sun aiko wa marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu ɗari biyar Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsu albarka Allah ya ƙara wa kasuwancinsu albarka don inda za su zuba jari a samu riba Allah ya nuna musu don inda za su zuba ta ba da ruwa a samu da na sani da dare makiya Allah ya ba su ikon kaucewa wani bawan Allah bai ambaci sunan shi ba amma Allah ya san shi ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu talatin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka Allah ya zuri'arsa albarka Alhaji Muhammad ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu talatin Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka dukiyarsa albarka Allah ka tsare shi da dukkan abin da yake tsoro duniya da lahira akwai tayo sirafat tayo sirafat ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu talatin Allah ka saka wa tayo da alkhairi Allah ya wa dukiyarsa albarka akwai bala awal bala awal ya aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira dubu da biyar bala awwal Allah ya saka masa da alkhairi da da shi Allah ya sa mu cikin aljanna firdausi ranar tashin alkiyama akwai wani bawan Allah ya aiko marayu da gudunmuwa naira dubu ashirin da biyar Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya wa dukiyarsa albarka akwai wasu bayin Allah guda goma sha biyu sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi kowanne cikin su naira dubu ashirin abinda suka tattafa wa marayu naira dubu ɗari biyu da arba'in Allah ka san wa'in bayan naka Allah ka yi musu albarka Allah ka yi zuciyarsu albarka Allah ka yi zuri'arsu albarka Allah ka yi iyayensu albarka in su riga ba Allah ka lullube su da rama akwai wasu bayan Allah su talatin da tara sun aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma goma yan kwamiti suna hada sunayen wuri ɗaya saboda in za a karanta sunayen duka to watakila ranar sai mu haƙura da tafsiri abin da suka tara wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari uku da casa'in Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya duke su albarka akwai wasu bayin Allah su tamanin da uku sun aiko wa marayu gudunmuwar naira dubu biyar biyar abinda suka bai wa marayu naira dubu ɗari hudu da goma sha biyar Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duke su albarka ya Allah ka san su ka san bukatun su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira to daga nan akwai bayin Allah masu ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu uku wasu ma har dubu hudu su ɗari uku da sittin da takwas sun bayo marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari bakwai da talatin da tara da ɗari bakwai da hudu Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah dukkan su san su su ɗari uku da sittin da takwas ya Allah ka sa gaba da su makwabtaka da manzan Allah aljanna ranar tashin alkiyama Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da naira. waɗanda suke miƙowa daga nan cikin masallaci sun bada da gudunmuwa ta naira dubu goma a ɗari hudu wanda ka san su Allah ka saka musu da alkhairi akwai injiniya ahmad kawu mun yi tafsiri da shi kwana biyu ko uku da suka gabata injiniya ahmad kawu ya aiko marayu gudunmuwar kudin naira dubu ɗari biyar sannan kwamiti na masallaci da ke gudanar da aikace-aikace ya aika musu da gudunmuwar naira dubu ɗari biyar so ita wannan ta aikace aikacen kwamiti ne wannan dubu ɗari biyar ita ce ta marayu ita ce wacce ta shafe mu ita ce a lissafi abinda aka baiwa marayu gudunmuwa a yau naira miliyan bakwai da dubu ɗari tara da talatin da biyar da ɗari ɗaya da hudu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya dukiyar ku albarka bayan Allah da ke ta fama marayun nan ba ba su da bukata ba ne. suna da bukata iyalan suna na da bukata ƴaƴan suna na da bukata ƴan uwan su da dangin su suna da bukata amma suka ga ya kamata su dauka su bawa su dauka su bayo marayu fi sabilillah wanda ka saka musu da alkhairi ya Allah kamu mu da su ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah a aljanna firdausi ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai tsare ku Allah zai tsare dukiyarku Allah zai tsare zuri'arku ƴaƴanku da jikoki da za su biyo baya sai sun ci albarkacin wannan aikin alkhairi da kuke yi Allah ka gafarta mana akawun ɗin marayu 000 3753 zan maimaita zero zero zero four five five three seven five three sifili sifili sifili hudu biyar biyar uku bakwai biyar uku banki shine jais bank account din shine gbs offers and best privilege foundation abuja Allah ya saka muku da alkhairi na'am ana rama ina muka kwana واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون yanzu Allah madaukin sarki zai babu labarin mutanen wata alƙarya mutanen wata alƙarya domin mu gane hatsarin sabon Allah hatsarin kuma ya kan ƙaru idan ga masu sabon Allah aka rasa masu wa'azi idan aka banna ba mai wa'azi aka bar mutane kowa ya ci karansa babu babbasa. kuma babu wanda zai ce mai kaci goge bakinka to al'umma ta shiga bala'i ya ce wasu alhu. ka tambaye su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil qaryatin lati kanat hadirat al-bahri dangane da alƙaryar don wacce take bakin teku akwai wata alƙarya wacce alƙaryar tana ina tana bakin teku al'ada ce ta tarihin duniya duk mutanen da suke zaune bakin teku to in ba sa'a ba sai sun fi kowa sama wa Allah duk mutanen da ke bakin teku in ba sa'a ba fasikanci da zina da yawo tsirara da shegantaka to sai ta yi katutu a wannan wurin tun tarihin duniya haka ne kuma ni ma na san yanzu ba haka ne garuruwan da ke bakin teku an fi fasikanci da saba wa Allah da tsiraici fiye da waɗanda ba bakin teku suke ba abuja nan da herkwatar najeriya amma je ka Legas. Legas a bakin da take a bakin ruwa in Allah ya yarda tsiraici da ɓanna da fasikanci da ake yi ya fi wanda ake a nan da zai tarayya abuja abinda zai bayyana ido na da mai gani to daga nan ɗan ƙara matsawa gaba ka je kwatano kwatano a ina take bakin ruwa Legas sai kaga kamar wasan yara ne daga kwatano ƙara matsawa zuwa a abin abinda zuwa lome capital na togo ita ba ina take a bakin ruwa take ne kai mutumin kirki ne kanar ba kamar ka je kusa da saboda mai saboda ɓanna da fasadin da ake a wuri? sai ka ga kwatano kamar da dama dama kara turawa zuwa a sha ma a kara na ba bakin ruwa ne gana to ba raka tura ka shiga ko d'ivoire ka je abidjan to kankan sai daga ka karasa isra'ila birnin louisiana da aka taba girgizar ƙasa ƙarƙashin teku allah ya turo aka yi ambaliyar ruwa da ruwa da yashi ya binne garin gaba abinda duniya ba ta saba gari ba ka bincika ka ji fasadin da ake a garin da yake garin a bakin teku yake san da Allah ya sa teku ta girgiza aka musu tsunami ruwa ya ambaliyo maza ne da mata irara ana shegantaka ana fasadi a bakin ina a bakin ruwa wasu a cikin jirgin ruwa yanzu idan za a yi fati shekataka ta kai shekataka idan mai shirya fatin mai kudi ne akwai kaya a hannunsa to za a je a ɗauki shata jirgin ruwa ne a ɗabi 'yan mata da sauran ta maƙiya Allah da manzo a shiga ciki a je tsakiyar teku maza tsirara mata tsirara can za a je a yi bala'i da fasadin da za a yi wai dan adam wai bai tashi tsaukar Allah ba sai ya je tsakiya teku kai dan adam da ne yake Allah ka gafarta mana to ita ma wannan alƙarya a bakin teku take shine was'arhum an qaryati allati kanat al-mahari wata alƙarya ce wannan malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce alƙaryar wato ita ce birnin aila domin a bakin ruwa yake wasu malamai suka ce a alƙarin ita ce tsabariya ana jin ana magana buhairar ta tsabariya wannan babban ƙorama ta bakin wannan gari maluma su yi sabani na tafsiri a kan wani gari ne abinda ya sa ƙur'ani da faɗi sunan garin ba sunan garin a wajen ƙur'ani bai da muhimmanci ba garin da yake da muhimmanci ba ba wace kabila ce a wurin hausawa ne ko fulani ko yarbawa ko inyamurai ko turawa ko larabawa ko suwaye a wurin shi ba shi yake da muhimmanci a wajen ubangiji ba abin da mai zuwa kiwo ya tafi manomi ya tafi gona ba a ce ku ta zama a masallaci ko ku ta zama a gida ba wa mutu gumin fadalin Allah ce ku je ku nema daga fadalin Allah abin da Allah da yake so wazkurullaha kasira ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun da ku samu babban rabo to amma su sai Allah ya ce to ranar asabar ba aikin da za ku yi kuma waɗannan ranar lahadi ba aikin da za ku yi an haramta muku yin aiki a ranar gaba ta an gane karatu to saboda haka mutanen aila yahudawa ne kenan ranar asabar an haramta musu mai yin aiki su kuma su shi ne kama kifi daga wannan teku da ke bakin garinsu nan suke zuwa su kama kifi su je su sayar shi ne su. yanzu kuma haramta musu yin sana'a ranar asabar kenan ranar asabar babu ne babu kama kifi shi ne iziyaduna fi sabti ista'atihim hitanuhum yawma sabtihim ranar asabar sai Allah ya aiko musu da jarabawa duk rana asabar kifayen su sai su rinka zuwa musu shura'an ga sunan zahiri a saman ruwa baje-baje duk inda ka duba manya-manyan kifaye ne kuma Allah ya hana a kama saboda ka rana asabar idan ka zo bakin wannan teku tasu kifaye ne kawai sun zo bakin gaba suna tsalle suna shawagi kulle manyan kifaye ga sunan a fili babu dama kuma a taba ba dama a kama Shi ne istatihim hitanuhum yau sabtihim wa yawma la yathbituna la ta'tihim asabar ta wuce an zo ranar lahadi sai a nemi kifaye na a rasa ita take monday a nemi kifaye a rasa talata a nemi kifaye da ƙirar raɗan kama abinda bai taka karya ba laraba a nemi kifaye a rasa alhamis ba kifaye juma'a ba kifaye asabar na zuwa ran da aka ce haramun ne ku kama kifi to ka je bakin teku ka ga yadda kifi ke shakatawa yana shawagi shi ne wa yawon lazitu da lati a tihim Allah ce ka zalika da buluhu kamar haka ne muke jarraba su inji Allah maɗauki sarki ma kanu kuna saboda fasikancin da suka kasance suna aikatawa abin da ake ce fasikanci shine fita daga umarnin Allah maɗaukacin sarki fita daga shari'a in an ce alfusuk ai alkhuruj in an ce fasaka ai kharaja in ka fita daga shari'a ka fita daga umarnin Allah sai a ce ka aikata mai ka aikata fasikanci Allah ka gafarta mana to me ya faru a wannan lokaci Allah rama وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أنا cikin wannan yanayi sai wani bangare daga cikin garin mutanen aila suka ce ba zai yiwu ba dole a mataki wani mataki za a ɗauka sai suka je bakin teku rana asabar sai suka ja wani irin katon lambatu wani katon kwalbati suka tona rami tun daga jikin teku ramin mai faɗi yadda ruwa zai rinka biyo wannan rami daga cikin teku da suka yi wannan lambatu dogo suka ja shi ya tafi nesa da inda tekun take sai suke wani irin wawa keke rami mai zurfi ranar asabar sai su buɗe wannan ƙofar wannan lambatu yanzu mai zai faru ruwa daga teku zai rinka yi mai gangarawa a yayin da yake gangarawa tare da mai tare da manya-manyan kifaye saboda haka sai su ta kifi yana ta watsal-watsal a cikin ruwa da ya baro teku ya shiga lambatu ba sai ya tafi ya tafi sai ya fada cikin wancan babban ramin da ya fada cikin rami ya tsallan duniya ya fito ba zai iya fitowa ba su kuma suna nan sun kasa sun tsare sai sun ga kifaye sun karu sosai a wancan rami daga nan sai su toshe ba yadda kifin zai sake komawa cikin teku sai sai to amma Allah ya hana mu mu kama ranar asaba saboda haka ba yau za mu kama ba sai Allah ya kai mu gobe washe gari sai su zo da manya-manyan kwando su rinka tsamo kifayen nan suna laftawa a kwando suna tafiya cikin gari in an ce ya ce a ah, ai yau lahadi yau ne muka kama tsakanin ku da Allah yau suka kama kifin nan ko tun jiya aka kama shi amma yaushe aka kai kifin gida yau an kama shi ran asabar aka kai shi gida ran yaushe an haramta musu kai kifin gida ne ranar asabar ko kama kifin ne aka haramta musu ranar asabar kenan an saba wa dokar ko ba saba wa dokar ba to wannan shine islam bai yadda kare rena wa musulunci wayo Kare rena wa shari'a hankali kai ka san ta inda zaka zagaya ka kewaya ka saba wa Allah wai ta hanyar wayo kada Allah ya gane wallahi Allah sai ya gane ka shi yasa musulunci ya haranta bai'ul ina me ake shi bai'ul ina annabi ya ce idza tabaya'tum bil ina islam ya haramta riba sai na zo na same ka nace ka bani bashi naira dubu ɗari sai ka ce na yadda zan baka bashi naira dubu ɗari amma da sharadi menene sharadin ka ce in Allah ya kai mu karshen wata dubu ɗari da ashirin za ka bani sai ka kara man dubu ashirin wannan bashin ya sunansa riba to kaga da Allah ya haramta wannan kai ga mai wayo da na zo ce ka bani bashi naira dubu ɗari kai ka ce a ba haka za a yi ba maimakon in baka bashi naira dubu ɗari yanzu yadda za a yi ga hansa ɗina na sayar maka ita naira dubu ɗari da ashirin amma bashi sai ƙarshen wata za ka biya ni kace to ka amince sai na to ni kuma yanzu ina so sai hansa din a wajen ka naira dubu ɗari amma an baka kuɗi ka yanzu ka gane cewa sai ka ce ka amince to dai karshe da nawa za ka tafi gida dubu ɗari nawa za ka biya dubu ɗari da ashirin idan waccan siga ta haramun ɗin ne ma nawa ka tafi da shi gida dubu ɗari nawa za ka biya kenan na yi dabara ne na shigo da cinikin hansi da harkar domin in samu damar kora maka dubu ishirin akan bashin da kake nema sai na kina yanzu ai bashin kai tsaye sai na shuwa-shuwa na shigo da cinikin hansi a ciki to irin wannan cinikin shi ake cewa bai ƙul'ina shi ma haramun ne idan ka ci ka ci duk da ka yi dabara wai bari ka sha kwana yadda ba za a gane cewa ka ci riba ba to duk inda ka sha kwana shari'a tana kallon ka idan Allah ya haramta abu karka ce za ka yi masa wayo to su yanzu waɗannan ga abin da Allah maɗaukin sarki ya haramta amma suna so su yi mashi mai suna so su yi mashi dabara to sai mutanen gani suka kasu kashi uku ya ake suka kasu kashi uku kashi ɗaya su ne masu aikata wannan laifi kashi na biyu malamai masu wa'azi kashi na uku su ba su aikata laifin ba amma ba su yi wa'azi ba Ke da mutanen garin sun kasu kashi na kashi uku to yanzu waɗanda ba su aikata laifin ba sa wa'azi su suke magana da waɗannan masu wa'azi da suka tsaya suka matsa lamba sai an gyara sai an dina idan muna wa'azi akan tauhidi da bidiyoyi sai ka jira cewa haba ƴan izalar ɗan kun matsa ba wa'azin nan kun yi shekara da shekaru mutanen nan ba su gane ba to ku rabu da su mana ku ci gaba da wani wa'azin dole ne tunda kun yi kun yi ai kuka ku riga kun sauke nauyi ai nauyi ya riga ya kare wa ya gaya maka nauyi ya riga ya kare har yanzu ana saba wa Allah ba da ma mai shiru dole mai ta magana bidiyoyin nan da ake aikatawa akwai yayanmu da ake haihuwa da ba su san bidiya ba ne suka tashi suka ga ana yi da sunan addini malamai suka yi shiru sai su ɗauka sunna ne an haifar da bala'i ko ba haifar da bala'i ba an haifar da bala'i ba zaɓi in an yi ɓanna dole ya wa'azi to Allah shi yake babu labari a nan wa in qalat ummatun minhum yayin da wata al'umma daga cikin su su ne waɗanda ba sa aikata maji amma ba sa wa'azi sai suke faɗa wa masu wa'azin. lima ta izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azibuhum azaban shadida me yasa kuke wahalar da kanku wajen yi wa mutanen nan wa'azi sun kangare har Allah ya fushi da su abin da ya saura kawai Allah ya halakar da su ko ya turo musu wata azaba Don me za ku wahalar da kanku wajen yi musu wa'azi kuma su su da ubangiji Allah zai yi maganin su qalu sai masu wa'azin suka ce dalilin da yasa muke musu wa'azi dalili guda biyu abu na farko ma'aziratan ila rabbikum dan mu mu yanki hanzari a wajen Allah idan muka je lahira Allah ya ce me yasa kuka ga ana banda kuka shiru za mu ce ya Allah da muka ga ana banda mun yi magana ya Allah Allah kai ne shi da kafi mu sani hmm. mun samu uzuri ko mun samu uzuri ba kenan primary objective na yin wa'azi a wanda aka yi wa'azin ya gyara shi ne primary objective ba wannan is a secondary objective what is the primary objective primary objective din ne shi mai wa'azi ya kubuta wajen Allah ya ga an yi banna ya yi magana ya ce ba kyau ya samu tseratar da kansa a wajen Allah shi ne bukata ta farko wannan wa'azin da muke muku babban abin da muke bukata na farko mu tsira a wajen Allah Allah ya gamsu cewa mun fara Allah ya gamsu cewa mun isar da saƙonsa Allah ya gamsu cewa mun muku wa'azi idan Allah ya ga yi wannan to mu babban riba farko ta samu an yi aiki da wazin da aiki da wazin bar wanda wani karatu ne da daban babban bukatar farko mu sauke nauyin da Allah madaukin sarki ya dora mana ya ku bayin Allah mun sauke nauyin da Allah ya dora mana kuma ba mu sauke ba ya Allah ka shaida Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka zama shaida haka za Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a sa da ya harfa aikin hajjinsa na bankwana ya faɗi dokoki na musulunci ya yi wa'azi ya faɗi tauhidi in ya gama ya gama ya ce halban laftu na isar sahabi sama da dubu ɗari suna tare a gabansa ko manzan Allah bai sa su su ba amma sama da mutum dubu ɗari suna gaban manzan Allah in manzan Allah ya yi magana murya sai ta isa kunnen kowa wanda ke nesa yana jin muryan daidai da wanda yake gaban manzon Allah wallahi babu nasibina amma da wanda ke nesa da wanda ke gaban manzon Allah daidai suke ji sama da mutum dubu ɗari manzon Allah ce ya Allah ka zama shaida mun isar wa'azi da muke yi abinda muke so Allah ya shaida mun fada ka yi aiki da shi riba mu ta karu ba ka aiki da shi ba Allah ya shiryar da kai mu dai mun samu mun kubuta menene bukata ta biyu wala'allahum yattaquna watakila kuma an yi sa su wadanda ake wa'azin su ji tsoron Allah su gyara su kiyaye dokokin Allah wannan shine makasudi na biyu da yasa ake yin wa'azi to sai masu wa'azin suke gaya musu muna yin wa'azin ne domin yanka hanzari a wajen Allah maɗaukakin sarki sannan ƙa'ida ce ta Allah al'umma Allah bai halakar da ita sai ya turo an mata wa'azi annabawa aikin su wa'azi idan da Allah yake so ya wa jama'a yankan hujja a suratun nisa Allah yake rusulan mubashirina رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله يتي رسلا منذرين مبشرين ما سأل بشرين ومنذرين كما سقرقدين سنة البشر قريكم ما سي إيماني شوى الجنة الله تنجرم الله يسامنا آمين suna gargadi ga waɗanda suka wa Allah cewa azabar Allah tana jiran su an tambayi Allah me yasa ka turo manzanni su gargadi sai Allah ya ce li wannan shi ake cewa namu ta'lim malaman kanawa suka ce li ba da banza ba akwai dalili eh banza ba ta kai zomo kasuwa li menene li din shine Allah ya kuna linnasi halal lahi hujjatu ba'da rusul abin da yasa Allah ya turo shi shine dan kan mutane su samu hujja ga Allah ranar tashin alkiyama bayan ya aiko manzanni da ba aiko manzanni ba in Allah ya ce to ku me yasa kuka saba mu me yasa ba ku bauta mun ba su ce Allah baka turo kowa ya gaya mana mu bota maka ba ba ka turo da mun bi ba mu sani ba me yasa kuka yi shirka ya Allah ba mu san baka san shirka ba da mun sani da ba mu yi ba ya sa kuka yi zina ya Allah ba musamman san baka so ba baka turo kowa ya gaya mana ba sun samu hujja ko ba samu hujja ba yi za musu wazi akwai hujja da sauran shi kawai na masu bakaken kayan suka makale da auren mutuwa zina mai latin zina mai latin wallahi kana da ya kula da ita in ba haka ba sai a je a karanta mata hadisan ƙarya na mutu'a kai wani kazami ya ta zane da sunan auren mutu'a baka sani ba kwanaki can da aka yi wani tattaki wani dan uwa yana gaya mu wani angosu dama irin maneman mata din nan ne ran nan kawai sai ta wata ishiya bayan an yi tattaki aka je aka buga mutuwa ya ce da ya je ya gamsu har gidansu ya je ya ce a zauren baban ta yi mutuwa da ita shi ne da ya dawo yake ba da labari ya ce billahi lalzi tun da na zo duniya ban taɓa samun addinin da ya yi daidai da hankali na makama addinin shiya ya samu addinin da ya yi daidai da hankalinsa mazina shi ne sai zai samu mutuwa duba a whatsapp group group na mutuwa suna nan suna nan suna nan in ka shiga kaga abin da ake da abin da ake faɗa kwakwalwarka ba za ta kama irin wannan yana faruwa a najeriya ba harisai da na ƙarya an halatta auren mutuwa a farkon musulunci a yakin kai bara a ranar manzan Allah ya haramta auren mutuwa kun sa abin da zai baku mamaki da auren mutuwa da cin naman jaki rana ɗaya manzan Allah ya haramta su ɗan jiya suka ce to naman jaki kan mun haƙura amma wannan harkar ba za a bari ba kun sa abu da biyu da zai ba ku mamaki a duk sahabbai wani sahabi ne ɗan shi ake ganin girmansa irin aliyu haka dai da ɗan shi'a da shi yake takama to na aliyu ne ruwaito cewa auren mutuwa haramun ne annabi ya haram sun ce wannan bai harka kan muna da ba za a bari kai da ka ga hadisan falalar mutu'a ai ka san iskanci aka shirya daga irin wannan hadisan wai suka ce manzan Allah ya ce ƙarya suka manzan Allah mai manzan Allah ya ce in ji su man mata a marratar omina min su kaɗa jabbari wanda ya auren mutuwa sau ɗaya Allah ba zai ƙara fushi da shi ba in ka auren mutuwa sau nawa amma auren suna ko hudu kai Allah zai fushi da kai in ka abin fushin amma auren mutuwa idan kai sau ɗaya daga ranar an amintar da kai daga fushin ubangiji wa man tabata a marratai ne wanda ya auren mutuwa sau biyu ku shira ma al'abrari za a tada shi tare da al'abrari ranar tashin alkiyama wainan da Allah ya ce innal abrara إن الأبرار لفي نعيم ولا الله يكي إن الأبرار لذي الأبرار لفي نعيم سنة تكد إما الجنة رانا تاشن القيامة كنا أولا متعسى بيكرا زي الحكمي زي باك الجنة ومن تمتع ثلاث مرات wanda ya auren mutu'asa uku zahamani fil jinan da shi da annabi suna rage-ragen shiga aljanna annabi na kokari ya riga shi yana kokari ya riga annabi kafada suna guga kafada manzan Allah sai su shiga tare saboda yayi zinar mutuwa sau uku to da ji kun shiga aljanna da annabi kafada na gugan kafada saboda kai sa uku to in ka kara kai sa hudu ba da kai da annabi ba zai riga shiga aljanna za ka riga annabi ce kada fara da karuwa ne suka tsaro wani hadisi wai manzon Allah ya ce man tabatta a marratan kanat tuhu ka darajatul husaini wanda ya auren mutu a sau daya darajar na daidai da darajar husaini ranar tashin alkiyama husaini ka manzon Allah wa man tabatta a marrataini kanat darajatuhu ka darajatul hasan wata ruwa su fara kawo hasan kamin husaini wata su fara kawo husaini kamin hasan wa man tamatta salasa marrat wanda ya auren mutu'a sa uku ya kana daraja tuka daraja ta aliyu daraja sa daidai daraja aliyu wa man tamatta arba'a marrat wanda ya auren mutu'a sa hudu wai annabi ya ce kana daraja tuka daraja ti daraja ka ta daidai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai da darajar karuwa take kai sau biyar ba darajar ka ta wuce tawa annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi annabi daraja wai da hadisan ake kan kanta wa samari da yan mata hadisan ƙarya idan dan mutu'a da yar mutu'a suka haɗu aka yi magana soyayya hadisi kamar ɗan shiya wa Allah zai sa mala'iku su rinka rubuta musu lada kamar suna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in mutuwa ga yan mutuwa ya ke yan mutuwa kake kai dan mutuwa ina son ki yar mutuwa ta ce kai ma ina son ga dan mutuwa wai sai a ba su lada kamar suna tarihi idan yayi jima'i da ita kuma wai duk daɗin da ya ji a wajen jima'in Allah zai ba shi lada kamar girman duwatsu idan ya gama jima'in yau kan jazaba duk digon ruwan da ya taɓa jikin shi Allah zai halicci mala'ika da digon ruwan mala'ika ya rinka roƙa masa gafara har zuwa ranar tashin alƙiyama. amma saboda zinar mutu ai suka ce wa waladul mut'ati afdal min waladin wajid da'i dan da aka same shi ta hanyar auren mutu'a a wajen Allah ya fi daraja fiye da dan da aka haife shi ta hanyar aure na sunna ba auren mutu'a ba da Allah barin tambaye ku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam auren mutuwa aka aka haife shi sai na Abubakar auren mutuwa aka aka haife shi Umar Usman dan shi alhaji baka da su ba sai na Aliyu auren mutuwa aka aka haife shi annabi auren mutuwa ayi haifi Fadima Fadima auren mutuwa ta da sayyidina Aliyu ta haifi Alhassan da Husaini kenan da zina ya fi wayannan gaba ɗaya su daraja kenan wani da rashin hankali ne wannan tana nan ta yaɗu musamman yan boko masu sanyin zina mun matsalan mun ce ba kyau daga nan najeriya akwai waɗanda suke tashi su tafi har ƙasar iran abin da ya kai su kawai auren mutuwa akwai wanda ce tun daga airport akwai agent da za a kawo maka hotuna ka zaɓi wakil kake so a kai ka a hotel a ce na kwana nawa ya ce na kawo goma sha shida a ce kaza za ka biya shi auren mutu'a da zina uwarsu ɗaya ubansu ɗaya rukunan auren mutu'a su ne rukunan zina da 'yar mutuwa ta je za ta yi wai wakaruwai wa'azi magajiya take cin danko har da kaza in ji magajiya kai ke harkar mu da kudu kaɗai ne ta ce ban gane harkar mu ɗaya ba mu auren mutuwa muke yi ta ce ai duk harkar ɗaya ke auren mutuwa da mu ba abin da muke yi a nan yar mutuwa ta ce bata gane ba magajiya ta ce da ana wani tambayi in ji wa magajiya idan za ku yi auren mutuwa kudin da ake baki ya sunan shi ta ce eh, kudin da ake bamu sunan shi ijara wato eh, ladan aiki ladan aiki sunan kudin kenan domin ita abin da aka kira da shi shine musajira ita mai kace musajira shi ta to mu ma ana ba mu kuɗi kuma sunan shi ma da aiki an yi daidai ko ba daidai ba ta ce da labarin tambaye ki idan za a aure mutuwa da ke akwai bukatan wali sai babanki ya sani ta ja ba sai da wali ba shi auren mutuwa ba sai da wali ba auren mutuwa ba wali haka tana iya yin aure sau hamsin baka sani ba haka yake rubuce a littabai magajiya ta ce mu ba na haka harka take iya mu san me muke ba shagali mu kai muke yi ba sai an sanar da wali ba Allah su yi kama ko ba su yi kama ba ta ce ta Allah ga tambaya ta uku sai ba ya wurin mutu a ana nemo shaidu ana nemo yar mutu ta ce ba shaida auren mutu ba sai da shaida ba haka yake rubuce a cikin littafi gajiya ta ce mu ba haka yake nan in za a harkar rama nemo shaidu ta ce bari tambaye ki in kuka yi auren mutuwa in aka gama zai ce ya sake ki ne in za ku rabu ta ce a ba maganar saki auren mutuwa ba a saki haka da kuma auren mutuwa shi ba saki daga tayan ɗin da kuka yi ya ƙara shi kenan ta tafi kai ba ka tafi ta ce ai mu ba nan da haka ake yi idan mun yi ciniki za a kwana a kwana in mun yi ciniki one shot ai one shot kace bari ta fike mutuwa idan aka yi auren mutuwa ya kare akwai idda kace ba idda auren mutuwa ya kare ba idda magajiya ta ce abin ya yi daidai mu ba haka ake yi a nan mu bayan kwastoma yanzu aka yi harkar aka gama ba mu bukatar kimita ta ce yar mutuwa barin tambaye ki in kika yi mutuwa sai kika samu ciki kan zai gaji babansa ta ce a ba ruwan nan da zai gaji babansa ɗan nawa ne ni kaɗai magajiya ta ce mu ba nan haka ne in tsantsaye gita ciki ya shiga muka haihu kan ba zai gaji babansa ba babu ruwan uban ɗan kan namu ne mu kaɗai kenan rukunan zina su ne rukunan ne kuma mutu'a yana daga babban matsala da ake samu yanzu haka ya ka je akwai wacce yarta ta yi ciki tana fito fito tafen yawo mai take ce mata da ke faruwa take auren mutu'a na yi mutum da ba sai iyaye sun sani ba sai sai ciki aka santa yi uwar ta ce to ai babu matsala tun da auren mutuwa aka yi amma wane ne wanda kike auren mutuwa da shi sai ta faɗi mutumin wani malami ne tana faɗa ce uwar ta fashe da kuka na lafiya zaki kuka don na auren mutuwa na samu ciki ta ce ba shi ne tashin hankalin ba shi wannan da kike mutuwa da shi kika samu ciki shi ne ubanki da shi ne mutuwa na haife ki wani da ke gama ka tana rubuce yi mutuwa da uwar ta yi ciki tun da babu ruwanka da ɗan in auren mutuwa ne uwar ita ce za ta je ta da gani bai shafe ka ba ɗan ba ɗanka ba ne aka haifo kyakkyawar yarinya ta girma ya ganta ya sake a da ita ya dirka mata ciki da ba ce zuwa da idan ta haihu ɗan ɗanta ne ko ƙarinta ne ku karanta wani littafi lillahi sun malitare waɗannan aila sun kasu kashi uku waɗannan sun yi wa'azi waɗannan ba su yi wa'azi ba amma ba su yi laifi ba waɗannan sun aikata laifi to me ya faru a rama فلما نسوا ما ذكروا به أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون الله مدوكاكين سركي yace a lokacin da muka zo za mu halakar da wa'annan mutane a sanadiyar sun yi watsi da abin da aka yi musu wa'azi da shi falamma na su ma zikiru bihi yayin da suka yi watsi da abin da aka yi musu wa'azi da shi Allah ya ce an daina lazina yin hauna an su sai muka tseratar da malaman nan da suka yi hani da wannan mummunan aiki malaman da suka yi wa'azi sai Allah ya ce wa akazan nan lazina zalamu bi azabin kalisin su kuma azzalumai da suka kama kifin muka kama su da azaba mai tsananin inda Allah madaukin sarki da ma kanu ya su kuna saboda fasikancin da suka aikata masu wazi Allah ya ce ya tsirtar da su ko masu aikata sabo Allah ya yi ne ya halaka da su to yan ba ruwa na ba ba su laifi ba ba su yi wazi ba qur'ani sai bai ce komai a kansu ba akwai matsala ko ba matsala wallahi akwai matsala masu wazi su kare Allah ya ce ya tsalakar masu saban Allah ya ce ya harkar da su waɗanda ba su yi wa'azi ba ba su yi saban ba ƙur'ani ya shiru a kansu bai faɗi na suke ba sun shiga cikin waɗanda aka tsallakar ne ko sun shiga cikin waɗanda aka halakar ƙur'ani bai ce ko ne kansu ba malamai suka ce to wannan shine hadarin rashin wa'azi za ka mutu ka tafi lahira ba ka tafi ka nufa ba Allah ka gafarta mana. Ya faru da rama, فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله يقول فلما عتوا يعني da suke tsaurin kai amma nuhu anhu daga abin da aka hana su da suka ki su bari suka ci gaba da aikatawa Allah ce kun lahum sai muka ce da su ko no kira da san kafina gaba dai ku zama birai birai jami'i na biri monki kafi da kuna kaskantattu an ga abin mamaki kawai gari ya waye mutane na fitowa sai aka ga wasu gidajen duk a kulle ba a buɗe ba mai gidan bai fito ba har rana ta daga har aka fara lura kai lafiya gida ka za a yi zuwa kulle ke mai gidan bai fito ba gida ka za a kulle mai gidan bai fito ba kai a mafayin zafi aka ce a ji a kwada gidan a gani aka balla aka shiga idan mai gidan yana da mata guda biyu da 'ya'ya guda biyar da an shiga gidan sai a samu wani katon gorilla guda ɗaya ya yi kuru da wata gorillatu gorillatu guda biyu da ɗan wani cimfanzi cimfanzi guda biyar gaba ɗayan su Allah ya mai da su biri family gida guda gaba ɗaya kowa ya zama biri kai Allah ka tsare Allah ka gafarta mana sun zama birai na adadin wasu kwanaki daga nan Allah ya halakar da su ba hude saboda shiga ta kasa da kinsa ga Allah a historical biography na kakanninsa akwai waɗanda ba birai a game da su amma yau suke juya ina suke juya duniya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah